gani nan a gaban helkwatar jam'iyyar pdp wadata plaza zone 5 a nan abuja tamkar ka ce an yi yaƙi ne ba kowa kuma daidai goshin mama gariba ne ko hasken koyin wutar lantarki ɗaya babu a wannan ofishi a halin yanzu ba kamar yadda aka saba gabanin zaɓen shekara ta 2015 ba ofishin dai ya ci gaba da kasancewa a rufe inda bangarorin jam'iyyar suka kafa helkwatocin wucin gadi a wasu tu da kuma mai tama wannan na faruwa ne daidai lokacin da gwamna mimiko na ondo ya garzo wajen shugaba buhari ya nuna damuwa bisa ambata Jimo Ibrahim a matsayin dan takarar PDP a zaben gwamnan Ondo ranar 26 ga watan Nuwambar nan maimakon dan takarar kwamitin makarfi wato Eyitayo Jegede da hukumar zabe ta kawar don hukuncin babbar kotun tarayya. Ba kamar yadda zaben Ido dan takarar bangaren makarfi Fasto Ize Iyamu ya samu takara ba wannan karon dan gefen Ali Sharif na PDP ne wato Jimo Ibrahim ya samu takarar da ke nuna bangarorin biyu sun yi canjaras. Tsohon mai ba shugaba Jonathan shawara ta fuskar siyasa Ahmed Gulak ya ce ina ma kowane bangaren jam'iyyar zai mai da wuka kube. A jam'iyyance maganan kotu gudu ba shine ya kamata a je ba in taki ci taki cinyewa tilas ne ka je kuma masu shari'a su bayana wani bangare ne da gaskiya kullum ina matsayin a yi sulhu duka 'ya'yan jam'iyya guda ne babu permanent friend babu permanent enemy a siyasance duk abin da za ka yi a cima nasara ya kamata kowa ya sauka daga dokin da ya hau har yanzu dai ana samun masu barin pdp su koma apc kusan shekaru biyu da rabi gabanin babban zaɓe a 2019 tsohon shugaban matasa na kamfen ɗin jonathan 2011 Abubakar Mu'azu Hassan ya sanar da barin PDP zuwa APC inda ya ce hakan ba shi da alaka da fitinar babbar jam'iyyar adawar Najeriya. Ba abin da ya shafe ni da wani rigima da ake ciki na jam'iyyar PDP. Na koma tsakanin da Allah saboda shi mai girma janar shi Buhari ganin cewa yanzu yadda ake kokarin a raya arewa maso gabas mu ma ya kamata mu ba da mu kuma ganin cewa mun sami zaman lafiya a yankin mu ta arewa maso gabas to ba abin da za mu yi wanda shine mu ma duka mu taru daga ƙasa wato matakin jiha mu koma jam'iyyar apc in allah ya kai mu 2019 mu samu mu karbi gwamnatin jihar daga hannun jam'iyyar apdp zuwa jam'iyyar apc akwai waɗanda suka riga ku dawa wannan jam'iyyar ta apc shi in kuka shigo cikin jam'iyyar nan anya za ku zauna lafiya da su yadda za ku iya tafiya jam'iyyar nan ku manta da abubuwan da watakila aka samu saɓani a baya to za a manta dama ai ka san siyasa shine babu abokin gaba na dindindin 2015 duka hidimomin da aka yi na apc nan da mu a ciki mun gamsu kan jashi janar buhari zai ceto najeriya daga halin da muka shiga shugaban bangaren pdp sanata ali sharif na da kwarin gwiwa jam'iyyar za ta murmure don zaben gaba gyara ake nema duk gyaran da zai kawo ma pdp zai kai pdp gaba ina cikin ta shi yasa muke cewa duk abin da za a yi a samu hanyar da za a bi dokan pdp pdp za ta murmure ne ko aka san hakan ta dai kafa tarihin mulki na tsawon shekaru goma sha shida da ba jam'iyyar da ta taba samun wannan dama tun yancin najeriya alif da ɗari tara da sittin nasura da mai murar amurka daga abuja najeriya aka zaɓe ka kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa kasa mai bautawa 'yan kasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bauta